ya rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce mamaci ya mutu ya bar duniya abu na farko da yake bukata shine a biya masa bashi biyan bashi ita ce abu na farko idan mamaci ya mutu ya bar duniya idan ana son ya yi kyakkyawan kwanciya shine biyan bashi wanda ya zama wajibi kenan shi yasa manzo Allah hadisi yake cewa nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi malam yuqda an mumini ransa za a rataya ta da bashinsa za a ɗaure ta har sai an biya masa bashinsa al'imamu sana'ani ya yi wani irin magana a cikin littafinsa yana magana a game da sharhin bulugul maram yana cewa idan har wannan bashi ne fa wanda ka karɓa da so da niyya misali bashin da ka je ka dinga roƙo aka baka da yarda sai ya zamto idan ka mutu wannan bashin zai hana maka samun rahman Allah mutlaki ko da ka cancanta to yaya kake tunani ga mutumin da shi kuma fashi yake yi ko kuma zalunci ya yi ko ku kwace ya yi yau kuma gashi aka ce ya mutu yaya zai yi wannan zaluncin ko fashin ya za ta tsallakar da shi to anan tun farko shine kai mai rai ka saurari abin da manzo Allah ke faɗi ka kiyaye ba ka buƙatar bayan ka mutu wani abin da kai ma wanda ba a sani ba ka zamo kana buƙatar ɗauki kuma Allah ya kiyaye ba ka bar wanda za su nema maka wannan ɗaukin ba ya zanto ka shiga cikin tagayyara duk kyakkyawan ka dukkanin irin ka to lallai zai zamo maka tashin hankali bashi idan har baka biya ba saka bashi yana da tsanani a musulunci mutum ya yi kokari kar ya kwaci dukiyan wani ba tare da so ba wanda aka karba da so din ma manzon Allah sallallahu ya tsanantar a wajen wato umarni da cewa mutum in ya mutu za a damƙe ransa ba za ta samu zuwa ga rahman Allah kai tsaye ba har sai an biya wannan bashin tana wutsul-wutsul cikin wato kaidi da mala'iku da su yi mata saka hadisi wanda yake mafi ban tsoro hadisin salamatu ibn al-aqwa wanda al-imam al-bukhari rawaita manzon Allah sallallahu a zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baya yi wa mutum sallah matukar da bashi a kansa hadisin salamatu ibn al-akwa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin li yusalli alaiha annabi sallama an zo masa bi janazatin da wata gawa domin yayi ma wannan gawan sallah manzon Allah sallama abin da ya fara tambaya hal alaihi min dain wannan gawan da kawo ummata sallah akwai bashi a kansa wannan gawar yana da bashi a kansa sahabbai suka ce la babu bashi ba abinsa bashi fa sallah alaihi annabi ya tashi ya yi kabbara ya yi sallah ma wannan gawar saboda babu bashi akan wannan gawar to amma abu na biyu wanda shine mafi hadari sai wannan gawa aka sake kawo wata gawa ta biyu da aka zo da manzo Allah sallallahu alaihi gawa na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da sallah sai ce hal alaihi min dainin wannan gawan akwai bashi akan wannan gawan sahabbai sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ana bin wannan bawan gashi bashi manzo Allah ce sallu ala sahibikum ku yi mata sallah ni ba zan muku baran yi mata sallah ba ku yi sallah ma dan uwanku ni ba zan yi masa sallah ba sahabbai akwai wanda sun rasa samun falala na sallan manzon Allah akan gawansu saboda sun mutu da bashi ba tambaya yi suna yin zina ba ba tambaya yi suna shan giya ba ba tambaya yi suna caca ba amma abin da ya tambaya shine yaya bashi da ke kansu shin ana bin su bashi wannan yasa mu kula wannan dan karamin abu ne a rayuwa amma babban abu ne mai girma bashi a musulunci ladansa yakan fi na sadaka domin duk wanda kaga ya nemi bashi ya shiga cikin matsi man farraja an mu'minin karba ko kurba duk wanda ya yaye wa mumini wani bakin ciki ko wani kunci farajallahu lahu biha yawmal qiyama shi ma Allah subhanahu ta'ala zai yaye masa wannan kuncin shi yasa malamai shi suka ce bashi a musulunci hadarinsa yana da lada wajen bayarwa na da hadari wajen karba kai da ka zo za ka karba bashi mutumin da ya zo wajen ka neman bashi ka bashi bashi ya fi ladan sadaka ba da bashi ya fi ladan sadaka kyauta ya fi sadaka sadaka ai bashi ya fi kyauta kyauta ya fi sadaka shi kuma sadaka ya fi rowa saka wanda ka bai wa bashi a lokacin da aka baka bashi din nan babban abin da ya kamata ka shirya wa bashin shine ka shirya mayarwa muna cikin wani irin zamanin da wani yakan gina kansa da bashi wai ya ce sai an je lahira a haɗu wannan abu ne mai haɗarin gaske mukan manta da shi wanda shi abu na farko idan mutum ya bar duniya wanda za a fara binciken ka da shi bashi manzo Allah mun ji fa a rayuwansa, wasu sahabban da shi suke sallah kar kai maganar salaharsu waliyai ne muminai ne su sahabbai ne makwaran wilaya ma kenan sun zauna da annabi sun ci abinci da shi amma annabi sallam idan ya zo ya tsaya akan gawun su zai sallah zai ce nan da suka mutu sun bar bashi idan an ce eh ya rasulullahi sun bar bashi a kansu annabi sai ce a'a ku yi sallah ma ɗan uwanku ni ba zan sallace shi ba manzala su sallama sai ya koma ɗaki ya koma gida manzala ba zai musu sallah ba saboda sun mutu sun bar bashi a kansu wani ruwa sai da ya tabbatar da cewa har sai da ta kai ga lokacin da aka ma'aiki izini idan mutum ya mutu zai ce to in ana bin sa bashi na biya zan biya zan biya wanda suke bin bashi ba wajen mamaci za a je ba a zo na to a lokacin ne annabi ya zama yana yi ma kowa sallah to ashe nan yan uwa kai da baka ma da garantin rayuwa ba ka da garantin mutuwa kar ka je ka tara bashi wa kanka domin yin abin da bai zama wajibi ba idan kuma abin da ya zama wajibi ne ka nemi bashi to kai kokari ka nema da niyan zaka biya amma kar ka je kana cin bashi da niyan cewa wai ka ci banza baka ci banza ba za ka yi amansa ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu saka biyan bashi yan uwa yana daga cikin abu mafi girma ga dukkanin mamaci yana da kyau mutum ya yi kokari tun a rayuwansa ya kiyaye cin bashi wanda yake bashi da ma'ana domin da a zo yana neman wanda zai biya masa ba tare da kuma ya samu wanda zai iya biya masa ba wannan kuma zai zama mutum tashin hankali a tashin alkiyama ko kuma tun daga cikin kabari zai hana ka da cikin ayyukanka na alkhairi wanda ka yi.